الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zikin tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Wanda daga nan kuma sai mu leƙa mu kawo muku shi na ko kun san. Bayan shi kuma sai shi na koyan harshen farasanci wato mu koyi harshen Farasanci. daga shi kuwa sai shi wanda ke magana kan abubuwan da suka shafi matasa wato don matasa bayan shi sai muka muku shirin na amsoshin fikihu wanda muka saba gabatarwa shirin na duniyar mu a yau yana nan tafi kamar da aka saba shi kuma shirin na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya ya saba gabatarwa kuma a yau din ma ne zai gabatar da fatan za a kanci da mu kuma za a ji daɗin shirin yanzu kuma lokaci yayi za a gyara za a gyara zama domin su shirin nan na labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ministan leƙen asirin ƙasar Iran ya ce Iran ba ta da tabbacin kare maslaharta a tonawa da Amurka. Yahudawa a ƙasashen duniya sun kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar ko kuma ta ƙaƙaba wa Isra'ila takunkumi kan kisan ƙare dangi a Gaza. alkalai sun yi watsi da karar da 'yan adawa suka shigar kan zargin makudi a zaben kasar kamaru to yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan leƙen asiri na ƙasar iran ya ce iran ba ta da tabbacin kare maslahar ƙasar ta a tonawa da amurka rahotanni sun bayyana cewa ministan leƙen asiri na ƙasar iran ismail khatib a wajen taron da aka yi a lardin chahar mahal bakhtiyar ya bayyana cewa Iran ba ta da wani lamuni na kare wato maslaharta ta hanyar tattaunawa da ƙasar Amurka. Ya ce, Amurka tana ikirarin cewa za ta ci gaba da tattaunawa da Iran, amma tana ɓoye adawarta ne a kan ƙasar Iran. Ya ce, ƙasashen Amurka da Isra'ila sauran ƙasashen da ke adawa da Iran sun yi ƙoƙarin wajen durƙusar da ƙasar Iran a yaƙin kwanaki sha biyu da aka yi. wanda Washington da Tel Aviv suka kakaba mata a watan Yuli. Ministan ya ci gaba da cewa irin wannan ci gaba da kuma cin zarafi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi da goyon bayan Amurka a sassa daban-daban na duniya, kamar Gaza da Lebanon sun ƙaryata ikirarin makiya da ake kira ga zaman lafiya da ƙarfin tsiya. Yanzu duniya ta fahimci ainihin ma'anar zaman lafiya ta hanyar ƙarfi. ta waɗannan masu laifi ta masu laifi ya ce yana da kyau a lura cewa kirari a fili yake yana nuna a miƙa kai ta hanyar aikata laifuka ne yahudawa a ƙasashen duniya sun yi kira ga masar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumi kan kisan ƙare dange ta yi a yankin gaza sama da yahudawa 450 daga sassa daban-daban na duniya su ne suka yi kira ga Masar ɗinkin duniya da sauran shugabannin ƙasashen duniya da suka ba gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila takunkumi saboda kisan ƙare dangi da ta nuna da nuna da ta nuna da ta yi da kuma nuna rashin adamtaka ko kuma ɗan adamtaka a yankin Gaza. A cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta sun bayyana cewa ba manta da cewa mafi yawancin dokoki da sharuɗa da kuma yarjiyoyin da aka ƙaƙafa ko kuma a kafa an yi su ne don kiyaye da kuma kare rayuka na 'yan adam kuma don mayar da martani ga kisan yahudawa da aka yi na holocaust wasiƙar ta buƙaci a gina hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta fitar da ta hana aikawa da isra'ila aikawa da isra'ila makamai sanya takunkumi ga duk wanda ya aikata haka da kuma ba da damar shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin gaza daga lokacin da isra'ila ta kaddamar da yaƙi a kan gaza a watan oktoban shekara 2023 akalla falasina 68,200 ne suka mutu mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana yayin da sama da 170,300 kuma suka jikkata a yankin gaza sakamakon kisan kiyashi da isra'ila ke yi alƙalai sun yi watsi da ƙarar da 'yan adawa suka shigar kan zargin maguɗi a zaben kamaru alkalan kotu a kamaru sun yi watsi da bukatar da jam'iyyun adawa suka gabatar na neman kode su ta soke wasu sakamakon zaben na shugaban ƙasar ko kuma ta soke zaben baki ɗaya inda suka ce za su sanar da sakamako a ranar litinin sai daga baya aka ɗage shi zuwa wani lokaci. Zanga-zanga ta ɓarke a wasu manyan biranen ƙasar, inda 'yan adawa suka yi zargin an tafka kurakurai a zaben na ranar 12 ga watan Oktoba. Alƙalan kotun tsarin mulki sun yi watsi da ƙorafi har takwas da aka gabatar musu, domin a cewarsu babu cikakkiyar shaida mai tabbatar da su. Ɗan takarar 'yan adawa Isa Ciroma Bakari ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. wani kirayi da shugaba Paul Biya mai shekara 92 a duniya wanda kuma ke neman wa'adin mulki na bakwai. Shiro Mabakari mai shekara 76 da haihuwa tsohon kakakin gwamnatin Biya ne wanda a yanzu yake neman kwace mulki a hannunsa. Yaƙi ko kuma yaƙi yarda da tura masa ƙorafi zuwa kotun kundin tsarin mulki na ƙasar. ya zaɓi a ayyana ko kuma ya zaɓi ayyana kansa a matsayin halittaccen shugaban ƙasa. A wani saƙo da ya fitar a shafukan sada zumunta Ciroma Bakari ya ce ya lashe zaben bayan samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na jimillar ƙuri'u da aka kaɗa. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Hamas ta yi maraba da ƙaryata ikirarin Isra'ila da Kotun Duniya ta ICJ ta yi kan unurwa. Ƙungiyar gwarmaya ta Hamas ta yi maraba da matakin da Kotun ƙasa da ƙasa na ICJ ya ɗauka na ƙaryata ikirarin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi kan hukumar ba da agaji ga Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta Masar Ɗinkin Duniya. Gwamnatin Sahiyuniya ta yi kirarin ƙarya kan hukumar ta unurwa, inda kafin yaɗa labarai na ƙasashen Turai suka haɗa ko kuma suka tayatawa ba tare da wani bincike kan gaskiyar lamarin ba, inda kotun ta ICJ ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta mayar da martani kan kirarin ƙarya da Isra'ila ta yi kuma ta kare hukumar unurwa, ta bayyana irin ayyukan jin ƙai da take yi da gudunmuwar take bayarwa ga al'ummar Falastinu. Babban kotu ko kuma babbar kotun duniya ta umarci Isra'ila da ta bada dama a shiga da kayayyakin agaji zuwa yankin Gaza. Tana mai jaddada wajibcin shari'a a matsayin ta na wadda ta mamaye yankin ta tabbatar da an shigar da dukkan kayan agaji zuwa yankin don miƙa wa Falasɗinawa. Kana kuma ta yi watsi da zargin da Isra'ila ta yi na cewa hukumar UNRWA tana alaƙa da ƙungiyar Hamas. Hukuncin da kotun ta yanke ya haramta amfani da yunwa a matsayin wani matakin ko kuma a matsayin makamin yaƙi, kuma ya ce mamaya da ƙasashe ko kuma mamaye da ƙasashe Falasɗinawa da gangan, kuma ya ce mamaya da kashe Falasɗinawa da gangan wani nau'i ne na kisan ƙare dangi. Kimanin baƙin haure arba'in ne suka mutu a ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Turai ta tekun Mediterranean. rahotanni sun bayyana cewa yan cirani arba'in daga kudu da sahara afirka sun mutu sakamakon wato kifewar kwale-kwale a ƙasar tunisia sai dai an samu nasarar ceto wasu mutum talatin daga ciki kakakin ofishin masu gabatar da kara a tunisia walid chatbari shi ne tabbatar da kifewar kwale-kwalen da ke ɗauke da mutane akalla saba'in 'yan gudun hijira ko kuma 'yan kudu da saharar afirka a tunisia walid ya ce an gano gawakin 'yanci rana arba'in ciki har da jarirai yayin da ake ceto ko kuma aka ceto mutane talatin da ransu kuma dukkansu daga wato kasashen kudu da sahara suka fito gabar ruwan tunisia na da nisan kilomita 145 tsakaninta da tsibirin Italiya na Lampedusa, inda ya zama hanyar da dubban yan rani ke amfani da ita wajen tsallakawa zuwa Turai ta ruwa a kowace shekara. Tuma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara da su zama kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai a daga shirin nan. na sharhin bayan labarai. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma saka da mu a cikin mu na sharhin bayan labarai. Wanda zai yi magana game da shakkun da duniya take da shi game da dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma ake ganin ba za a iya samun sulhu na gaskiya ba kamar yadda ake tsammani. a daya lokacin da aka kulle yarjejeniyar sulhu ta dakatar da buɗe wuta a yankin gaza kan shiga tsakanin ƙasashen amurka turkiya qatar da kuma ƙasar masar ya kawo ƙarshe na yakin da aka kwashe shekaru biyu ana tafkawa inda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta kashe dubban mutane ta jikata dubbai tare kuma da tilasta samun wasu da dama tserewa daga yankin na gaza ba cikin shiri ba to sai dai masu sharhi sun yi amanna cewa dukkan alkawuran da shugaban kasar amurka ya dauka na dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin akwai batun tallata kan shi a ciki jaridar guardian ta bayyana cewa cin mai jajjana ta buɗe wuta a gaza a zaman da aka yi a sharma sheikh na kasar masar da ya samu halartar sama da mutane ashirin daga cikin shugabannin ƙasashen duniya za ka sanya wa hannu a kai tare da shugaban amurka donald trump duk da yake cewa an kawo ƙarshen faɗan soji amma ba a fayyace hanyoyin da za a bi wajen kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai ba kuma ana ci gaba da fuskantar barazana ta neman ɓallewar yankin na gaza haka zalika jarida ta rubuta cewa maganganun da shugaban amurka ya yi a zauren majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi ƙoƙarin mayar da shi tamkar wata nasara ce da ya samu kuma yana tallata kansa ne kawai kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rufe kashi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha a yankin inda ta yi alkawarin kawo ƙarshen hamas ta ci da kai har-hare ba dare ba rana domin kawai ta kwato mutanenta da ƙungiyar hamas ta kama amma da ƙarshe ta koma abin da tsawon lokaci ƙungiyar hamas ta buƙaci ta da shi cewa a koma teburin tattaunawa a yi sulhu kafin ta bata mutanenta wanda ƙarshe abin da ya afi kenan amma gaskiyar abin da yake a fili shine an rusa yankin gaza kuma an kawo ƙarshen duk wani shirin sake gini kuma al'umma ba su yarda da amurka ba ya nuna wata fuska ta daban game da wannan dakatar da buɗe wuta da aka yi jaridar guardian ta rubuta cewa shirin ya yi watsi da yancin cin gashin kan Falas al'ummar falastinu kuma ba za a iya samar da tabbataccen zaman lafiya ba mai ɗorewa taimakon jin kai da isar da abinci magunguna ga al'ummar gaza shine babban abin da yankin yake bukata a halin yanzu ko da yake wannan zai ci gaba da dawwamar da yanayin rashin adalci ba tare da tsarin siyasa na gaskiya ba ma dama ba a ɗauki harama ko kuma an da hanyar za a bi wurin sake gina wannan yanki ba a wani bangare kuma ya zo cewa batun da trump ya gabatar na samar da dakarun tabbatar da sulhu na ƙasa da ƙasa sai dai kasancewar tsohon firaministan kasar birtaniya tony blair a wajen akwai shakku da kuma ɗaure kai a da lokacin da miliyoyin falasɗinawa suke waje a kan titunan gaza ko shakka babu al'ummar wannan yanki suna buƙatar taimakon gaggawa a sa gina musu asibitoci makarantu da kuma sauran gidajensu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta lalata daga ƙarshe wannan jarida ta rubuta cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta dawowar 'yan gudun hijira da kuma alkawuran da hamas ta ɗauka na ajiye makamai mataki ne mai kyau amma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na aiwatar da alkawuran da aka ɗauka zai kawo cikas ga fatan samun mai zaman lafiya a yankin sai dai duk da wannan yarjejeniya da aka cimma na dakatar da buɗe wuta amma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta wannan yarjejeniya inda ko a jiya litinin sun kashe falasɗinawa guda tara ƙarshen shayin ba labarun kenan da za mu iya kawo muku. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau alhabis 23 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan da ula na shekara ta dubu da da da ɗari hudu arba'in bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan oktoban shekara ta 1947 aka haifi tsohon shugaban kungiyar hamas dr abdulaziz rantisi a wani ƙauye da ke cikin palestino wanda yahudawa suka mame rantisi yana ɗan watanni shida da haihuwa sa suka yi gudun hijira zuwa garin khan yunus a yankin zirin gaza a nan ya tashi kuma ya karatu sannan kuma ya kammala jami'a a matsayin likitan kananan yara a jami'ar alkahira da ke kasar masar dr rantisi ya zama shugaban kungiyar hamas wadda take gugurmayar 'yantar da palestine daga mamayar isra'ila bayan kisan shugabanta na farko wanda kuma ya kafa kungiyar wato shak ahmad yasin dr rantisi ya yi shahada kwanaki ashirin da shida bayan karbar wannan matsayi sannan kuma ya yi shahada ne a lokacin da wani makami mai lizami wanda wani jirgin yaki na isra'ila ya harba kuma ya sauka a kan motarsa a ranar bakwai ga watan nuwamba na shekara ta da hudu mutane uku waɗanda suke tare da shi dukkaninsu sun yi shahada da tc ya yi shahada yana da shekaru 57 a duniya bayan shahadar abdulaziz rantisi kungiyar hamas ta zaɓi khalid mashal a matsayin shugaban ofishin siyasa na kungiyar daga lokacin kuma ya shiga da tafiyar da al'amarin kungiyar khalid mashal ya zauna a ƙasar jordan na wani lokaci sannan kuma daga can ne ya rika tafiyar da lamarin kungiyar hamas amma kuma duk da cewa jordan tana daga cikin kasashen larabawa masu kyakkyawar alaka ta diplomasiya da isra'ila jami'an kungiyar leƙen asiri ta mossad sun yi yunkurin kashe shi a birnin amman ta hanyar watsa masa wata hoda wadda take dauke da sanadari mai guba amma dai ba su samu nasarar cimma burinsu ba bayan faruwar lamarin halid mashal ya shiga cikin doguwar suma wanda kuma ya dauki tsawon lokaci bai san inda kansa yake ba yayin da likitoci suka yi ta kokarin ceto rayuwarsa wanda da ƙarshe kuma suka samu nasara masu tsaron lafiyar halil mashal sun samu nasarar kame jami'an kungiyar mossad waɗanda suka sanya wa halil mashal guba kuma an ci gaba da tsare su a hannun jami'an tsaro na ƙasar jordan duk da cewa dai sun shigo cikin ƙasar ne ba da fasfo na isra'ila ba sun yi amfani da fasfo na bogi na ƙasar kanada ne wajen shiga cikin ƙasar jordan da karshe dai an sake su bayan yarjejeniya ta musayar fursunoni da hamas wanda kuma hakan ne bayar da damar aka sake shak ahmad yasin wanda yake tsare a lokacin a gidan kasan isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau gwamnatin kasar amurka ta bai wa sarki sha izinin shiga kasar domin yin jinya amma ba a matsayin mafakar siyasa ba kafin wani lokacin da bayan gudun sarkin daga kasar iran a lokacin juyin juhali a lokacin da juyin yake gab da samun nasara dukkanin kasashen duniya waɗanda suke ɗasawa da shi sun ki karɓarsa duk da cewa dai irin moriyar da suka ci daga gare shi moriya ce mai yawa da hakan ya haɗa har da gwamnatocin amurka da burtaniya amma shugaban kasar amurka na wannan lokaci wato jimmy carter ya buƙaci a baiwa sarkin izinin shiga cikin kasar amurka kawai domin karɓar magani ba a matsayin mafaka ta siyasa ba domin kada hakan ya shafi dangantakar amurka da sabuwar gwamnatin iran wadda a lokacin take buƙatar a dawo da sarki sha domin hukunta shi sakamakon irin matakan da amurka ta yi ta ɗauka domin ganin ta durkusar da sabon juyin juhali a kasar iran wannan ya kawo ƙarshen alaƙa tsakanin ƙasashen biyu tun daga lokacin har zuwa yanzu bayan shuɗewar shekaru sama da 45 da ƙarshen masu saurare kukun sun cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah mustapha khomeini babban malamin addini kuma babban ɗa ga marigayi imam khomeini ya shahada an haifi ayatollah mustapha khomeini a birnin kum na ƙasar iran bayan kammala karatun firamare ya shiga karatu a makarantar addini ta kum inda kai ga matsayi na ishtihadi yana ɗan shekaru 27 a duniya Aitullah Mustapha Khomeini ya kasance tare da mahaifinsa Imam Khomeini tun farkon gwagwarmayarsa da kuma hijirarsa sannan kuma jami'an tsaro na kasar Iraki na lokacin su kashe shi a gidansa wanda yake birnin Najaf na kasar Iraki a rana irin ta yau. آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin a cikin wannan darasi za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu muhimman wurare na tarihi da ke cikin ƙasar iran da suka hada da yankin isfahan kashan da dai sauran yankuna da suke kusa da waɗannan wurare waɗanda masu yawan shakatawa daga cikin gida da wajen ƙasar suke kai ziyara a cikinsu domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke akwai a waɗannan wurare sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa tasu za ta kasance akan waɗannan wurare na tarihi amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. خبر لبری چمدان جکه برای چیست؟ دومین میننه ما می رویم مو زمو ما قرار است برویم ان اجیه و زمو تفی شما می روید کو زاکو تپی tur tawagar masu yawon shakatawa. Ostan Lardi Esfahan Lardin Esfahan خوش به حالت کج دادی دیدنی نبود ایدو دیدنی ترین نبود ایدو مپی کیاو شهرها گرورو زیبا میکاو نقاط وراری کدام ونه کاشان برنن کاشان چادگان برنن چادگان عالی است می نه قره اتفاقا باب تسمانی الان ینزو هوا اسکا خیلی خوب می متکر کیاو بهار یعنی دامنه دلپذیر mai daɗa da zuciya. Mesle. Kamar. Shabihe. Kwatankwacin. Shabaho. Darari. Atrofe. Gefen. Zoyanderud. Ƙoramar Zoyanderud. Matbu. Matbu. میدادی کجا کجا اینا اسم سونا رود قرما وسط سکیا آن عبور می کند ینا گتاوا کوه دوزه دامنه گپن زرد کوه بختیاری دوزن زرد کوه بختیاری آن سرچشمه میگیرد نه ببگو د ایدروا منطقه ینکی کوهستانی میزونکا غرب یما دریا کوگی آن دارد شی ینادا چون دومین مرکز چی بیا وجود ندارد باشده من مطمئنم ni ina da tabbaci. amma. sai dai. kuma da labaran da aka saurari waɗannan kalmomi waɗanda za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da ramin a lokacin da wato abokin muhammad ɗin ramin yake cikin shirye-shirye inda ya kawo jika ya shirya ta da nufin tafiya ga dai abin da ramin ɗin ke cewa abokinsa muhammad چه خبر shude? In chamedon برای چیست؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم عالی است اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ بله، آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است. شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است. زاینده رود کجاست؟ زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد. آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد. تو مجلب yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ میکی پاروانی ونن جکر فا چه چی؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم. ان اجیه چوا نی سعید زمو پی لردن اصفهان تاره دا توگر ماسیاون شاکتاوا خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد. به کدام نقاط می روید؟ کجدائی لردن اصفهان دینه دگه چکن مراره نبوده ایدو مپی کهو نا لردن دکه چکن ایران دما گروا ماسی کیاو ونی بانگران زاکو تپیه ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم. مو زموجه اصفهان دا کاشان دکوما چادگان عالی است. اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. دکه و قره. کدیکی. که Yanayin iska a Isfahan yana da kyau ƙwarai. Yanayin damina a Isfahan yana da daɗaɗa zuciya. اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ اصفهان ما تا بنگرن یعنی این اسکا کمر برنن تهران نه؟ بله آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است. ای یعنی اسکا الابدن اسفهان کمر برنن تهران نه. ادراری یعنی اسکا اگپن قرامر زاینده رود yana da دادی yana کما da نصر دزوچیا. زاینده رود کجاست؟ این نه قرمر زایند رود زایند رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد قرمر زایند رود سونان وتا قرمه da ke tsakiyar birnin Isfahan da kuma Wannan ƙorama daga ruwa da ke bubbugowa daga gefen duwatsun zardukohe bakhtiyari take samun ruwa. آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ شن اصفهان یکی نه میز اونکا؟ بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. ای yammacin lardin Isfahan yanki ne mai tsaunuka. Amma mutmainam ke in ustan darya nadarad, chun dar markaz iran daryayi wujud nadarad. Amma ni ina da tabbacin cewa wannan lardi baya da kogi a cikinsa, saboda a tsakiyar ƙasar Iran babu kogi a cikinta. to madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin wannan shi ne kamo karshen wannan shiri na yau idan allah kai mu a mako na gaba za a ji yadda wannan tattaunawa ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu su. amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a faifai musamman malama kudusiyan da kuma malama jula duk shirin a faifai ne a kula salo ke muku alheri a mu shirinmu na gaba. don matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya inda hukumar asusun tallafa masana'antu a fannin foraswa ta ba da foro ga wasu matasa dubu a jihar Bauchi ƙarƙashin shirin NISDP na ƙasar a kan sana'ar gyaran wayar salula da kuma injin bayar da hasken wutar lantarki sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabata. Rabbi kai salati gummai dasa shi da sura. Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da alihinsa tsarkaka. To madalla Shirin dai na NISDP ƙarƙashin hukumar ITF ya foras da matasa maza da mata dubu a jihar Bauchi akan fusahar gyaran wayar salula da kuma injin janareta. A wa'adin watannin uku kuma na samun foro a cibiyoyin hudu na jihar ta Bauchi matasan sun samu kuma alawus na dala dubu biyar a kowane ƙarshen wata. Wakilinmu a arewacin tarayyar ta Najeriya Mu'azu Harɗawa ya yi mana bitar taron a wani rahoton da za ku ji. matasa da dama ke gudanar da ayyuka na koyon sana'o'i da kuma gudanar da aikin sana'a domin neman abin kansu a saboda haka na samu zantawa da alhaji sani abubakar wanda shine shugaban kungiyar 'yan gwari na jihar bauchi domin haka ya bayyana mini yadda suke gudanar da harkokinsu a wannan kasuwa ta gwari suna ɗauke da matasa akalla sama da ɗari biyar a cikin wannan kasuwa ta kayan gwari ga kuma yadda suke gudanar da hidimominsu domin tallafa wa matasan. wallahi a matsayina na ciyaman na yan gwarin jihar bauchi wallahi muna kokari iya bakin kokarin domin matasan nan da yawa dan kawai ga gidan da za ka zo yau misali shida zuwa karfe goma da ka ga mace da namiji yaro da babba kuma kowa ya zo yana da aiki akwai fannin masaya. suna zuwa su juye su fasa akwai fannin kuma yan da ko masu fita da waɗanda suka saya muka sai batun godiya a cikin hakan allah ya taimake kasuwar ta 'yan gwari dai da ke kasuwar mu da lawar cike take tab da matasa da haka alhaji sani abubakar ya yi bayani game da yadda suke samun yaran da suke zuwa domin gudanar da harkokinsu a kasuwar ɗan gari sai ya kwana biyu domin su ma yara akwai matasa ta fannin sauke kaya su ma kamar yadda muke da kungiya suna da kungiya ko da wani abu ne yawa kana to zamu da yara zamu da amma nasu na wa'annan matasa to kashi muna da matasa akwai kuma ciyaman nasu idan ya fito ta fannin yan kashi ne to ya tabbata cewa eh an san dama wuri bai haka ba sai ka san da wani a wurin wani shi yake kiran wani to ganin ya dade a wuri an tambaya zai iya wani dan uwan sai to duk wani abin da ya na da mu ne ka ce mana eh da haka da aka da ga wurin ya haɓaka. ya yanayin samun kayayyakin ku na gwaro kuma. na jihar bauchi ba ma ba ma fita waje neman kaya sai kamar irin watan shida ko watan bakwai lokacin namu na nan ya kare ruwan sama ya zubo to anan ne muke daga karshe alhaji sani abubakar ya yi kira ga gwamnati domin ta tallafa wa matasan da suke tare da su abin da za mu ce masa sai batun godiya domin fara da wurin ma da sakwaltan da aka yi wannan wuri ma tabbas ya samu domin akwai sauran makwabcin da yawa wanda ba samu ba suna kan cewa ai mu yan gatan gwamnati to ba haka bane haɗin kanmu ne ya yi bambanci da nasu mu mun nemi haɗin kan jama'a mu kuma jama'a ta ba da haɗin kai kuma wallahi da dai wuta da dai ruwa kan alhamdulillah ba ma da matsala da shi menene kiran ka ga masu sana'ar gwari da suke karkashin jagorancin ka eh to kira da su yan uwa yan gwari da na ciki da na waje dukkan mu babu abin da zai kawo zaman lafiya sai zaman lafiya da kwanciyar hankali duk mutumin da zai zo ya kasance ya zo ya sai kaya idan ma da aka fita jeji ne ka sai ai ka tabbatar ka ka tafi da gaskiyar ka domin muna da yan lambu da yawa wani ma zaka je lambun sa baka da cizi zaka yi ka sama da na dubu dari ka kuma ɗauka ka tafi duniyar ka ka sayar ka dawo masa da shi to wai ka zan eh, karwa dai da muku wani yakan je da zuciya biyu wani ya sai kayan wani dubu goma ka sai masa sai ga an zo ana ce man wani mai kama kaza da kaza ya zo ya sai kayan mu har yau bai biya mu ba to kaga irin wayannan su ne duk muke kwakwabe su daga jikin mu ma yadda amma wallahi akwai halaka tsakanin mu da yan lambu akwai halaka tsakanin mu da matace masu kawowa da kuma masu kowa san sana'ar gwari ta sana'a ce wacce take mai dorawa da kuma karyawa kowane tanadi wannan kungiya ta ku take eh to kungiya tanadin kenan yanzu ran kana da shi kai dubu ɗari biyar idan asara ya shiga wani lokacin da yadda aka tashi ma da dubu goma to a hankali a hankali za mu iya wani da iya tsora ma wani ya eh, ga abu kaza wani ya eh, ga abu kaza da haka da haka sai mutum ya dawo ne ya har ma ya ci riba wannan kuma karewan arziki ne ya zo to zai mu yi addu'a Allah ubangiji ya mayar ma wani da irin abin da ya rasa kuma gwamnati mu tunda muke harkar mana kasuwa muna gani tana bada kamfanoni jama'a a yaye musu abu kaza a yi kaza a yaye musu kaza za su kan cire kuɗi da sauran to amma mu ko don sana'ar mu ya kasance na sai daga kayan tumatir ta shi taro ruwa san akwai asara a ciki ne amma gwamnati ba ta taba kawo mana mutum goma ta ce mai masa ba amma mu a unguwanni da sauransu sukan biyo zuwa wurin mu wasu ma daga wasu jihohin da su zo su su nemi umarnin da su zauna tare da mu jami'in forasuwa kuma manajan shiyar bauchi a hukumar ta itf malam salai garba shine ya halarci bikin yayi matasan mata da maza su dubu da suka ci gajiyar shirin ga kuma ƙarin bayanin da yawa shirin na don matasa cikin jawabinsa wajen bikin yaye matasan guda dubu da suka ci gajiyar shirin ya bayyana cewa shugaban hukumar itf na ƙasa farfesa luxman sambo tare da gwamna malam isa guda na jihar bauchi suka shirya horas da matasan waɗanda suka fito ta hannun 'yan majalisun dokokin jihar bauchi da kuma hukumar horas da mata da matasa wato baswat wannan wasiƙa ya shi kamar da matasa guda 那那家。 ita wannan hukuma. Malam Sale Garba ya bayyana cewa an horar da matasan a cibiyoyi hudu ne a garin Bauchi an horar da matasa 115 masu gyaran waya da kuma matasa 193 masu gyaran janareta. Santa ta Bauchi. Manaja Malam Sale Garba ya bayyana cewa suna koyar da matasan yadda za su gyara tarbiyyarsu da kuma dogaro da kai da kuma kafa kungiyoyi masu amfani tare da horar da su gyaran a aikace fiye da koyar da su a rubuce. Kowane mutum ya sa sami horo na tsawon watanni uku inda kowane wata ake ba basu allowance na naira dubu biyar domin lura da kai. Biyar cikin ɗari na wannan horarwa ma'aikacin talatin ashirin da biyar cikin ɗari kuma mun wato abin da lura suke kira fewarewa ah, mu ba su muna ba su katin ma su kammala wannan horo duk da kansu suna zuwa da tara daga waje suna samu yayi nasara har zuwa mu ƙara bangare na biyu shine muka ma ɗauki sata ɗaya muna koyar baro kasuwanci yadda za su yi amfani da wannan abin da mai zama a wannan dabaru na yadda za su manaja sale garba ya roƙi ƙananan hukumomi ashirin na jihar bauchi su sama wa matasan tallafin kayan aiki domin su samu kafa kansu haka kuma an sama wa matasan rijista da ƙungiyar nasi masu lura da ƙananan masana'antu da kuma hukumar sumeda mai lura da masana'antu ta ƙasa da kuma ƙungiyoyin zuba jari wato cooperative society taron dai ya ƙare da mika bukatarsa ga waɗanda suka shirya foron na ganin cewa a gaba an samu adadin mata mai yawa a cikin matasan da za su samu irin wannan foron ganin cewa mata biyu ne kawai suka ci gajiyar shirin a cikin matasan dubu na jihar ta Bauchi a foron da ya shuɗe. To masu sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma in an sake tarban mu a mako na gaba idan Allah yarda za a ji mu dauke da wani shirin na don matasa yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyin su a cikin wannan shirin da wakilin mu a Bauchi a tarayyar ta Najeriya Mu'azu Hardawa da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiya wanda ya haɗa shirin ni Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Indonesia. Allahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna wani ya kashe Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ansoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yadda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukuncin amsa sallama a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin shirin ya kunsa. Tambaya menene ra'ayinku game da mayar da sallama a cikin sallah wacce sallamar ba ta kasance cikin sigar salam wato amincin Allah ya tabbata a gare ku ba? Amsa. baya halatta a mayar da sallama idan mutum ya kasance a cikin sallah ne amma idan ba a lokacin sallah ba ne a bisa itiyadi mutum ya mayar da sallamar idan ta kasance kalmar baki ce kuma a al'ada tana matsayin sallama ce tambaya shin wajibi ne a amsa sallamar yara maza da mata amsa wajibi ne a mayar da sallamar yara da suka kai matsayin bambanci tsakanin al'amura mazansu da matansu kamar yadda ya wajaba a mayar da sallamar manyan mutane maza da mata tambaya idan mutum ya ji sallama amma bai mayar da ita ba saboda shagaltuwa ko wani dalili na daban a ta kai ga jinkiri kaɗan shin ya waje ba mayar da wannan sallaman bayan haka amsa idan jinkirin ya kasance gwargwadon da ba za a ɗauki kalmar da aka furta a matsayin amsa sallamar da aka yi masa ba ne to ba wajibi ba ne tambaya idan mutum ya yi sallama ga jama'a yana mai cewa salamu alaikum jami'an kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa sallamar yana cikin sallah ko shin amsa wannan sallaman ta wajaba a kansa ko da sauran mutanen sun amsa amsa babu buƙatar mai sallah ya hanzarta amsa sallamar idan ya kasance waninsa ya amsa sallamar tambaya idan mutum ya yi sallama sau da yawa a lokaci guda ko kuma ya yi sallama ga mutane da yawa shin ya isar amsa sallamar daga mutum guda ga dukkaninsu amsa a farkon sallamar amsa sallama ɗaya ta wadatar a sallama ta biyu amsa sallama ɗaya ta wadatar kuma da sigar jam'i da nufin haɗa dukkaninsu wajen amsa sallamar ta isar tambaya wani mutum yana sallama da kalmar salam maimakon salamu alaikum shin ya waje ba a amsa masa sallamar sa a yayin da ake yin sallah amsa idan ya zama a al'ada sallama ce to ya wajaba a mayar da ita kuma wajibi ne bisa ikiyaɗi mayar da sallamar ta hanyar da ta kunshi lafazin assalamu alaikum da farko kamar faɗin salamu alaikum ko assalamu alaikum bayan halatta a ce alaikumussalam yanzu kuma za mu fara bayani ne kan batun kokonto a cikin sallah da hukunce-hukuncensa tambaya idan wani ya kasance a cikin raka'a ta uku na sallah sai ya yi kokonto shin ya alkunuti ko bai yi ba menene hukuncinsa shin zai cika sallar ne ko kuwa ya yanke ci gaba da sallar daga lokacin bijirowar kokonta amsa kokwanton da aka ambata ba a yin la'akari da shi kuma sallah ingantacciya ce kuma babu wani abu akan mutum a wannan lamarin tambaya shin ana la'akari da shakku a salolin nafila a abin da ba raka'o'i ba ne kamar mutum ya yi shakka shin sujjada ɗaya ya yi ko biyu amsa hukuncin shakka kan lafuza da ayyuka na siffar na sallar nafila daidai yake da hukuncin shakka a sallar wajibi da za a kula da shi idan ba a wuce wajen ba amma idan an wuce wurin to ba a kula shi tambaya mutumin da yake yawan shakka ba zai kula da shakkarsa ba amma menene hukuncinsa idan shakkun ya zo masa ne a lokacin sallah amsa aikinsa shine kudurta cewa ya aikata abin da yake shakkar yi sai dai idan lamarin ya kai ga bacin sallah to sai ya kudurta rashin yin shakkar babu bambanci a wannan lamari tsakanin rako'o'i da ayyuka da kalmomi tambaya idan mutum ya gane bayan shekaru da yawa ayyukansa na ibadu ɓatattu ne ko kuma ya yi shakkar hakan menene hukuncinsa amsa ba a la'akari da shakku bayan aiki kuma yayin da ya samu tabbacin ayyukansa ɓatattu ne to wajibi ne ya ramako ga abubuwan da suke buƙatar ramakonsu tambaya idan mutum ya yi wasu shashin ayyukan sallah ba a gurabansu ba bisa rafkanuwa ko kuma kallonsa ya koma kan wani wuri a cikin sallah ko ya yi magana bisa mantuwa shin sallarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba menene wajibin da ya hau kansa amsa ayyukan mantuwa a cikin sallah ba su ɓata sallah na'am a wasu lokuta suna buƙatar yin sujadar mantuwa ko wasu hukunce-hukunce sai dai idan ya ƙara ko ya rage wani rukuni da yake ginshikin sallah ko ya aikata abin da zai shafe siffar sallah to sallah ta ɓaci tambaya idan mutum ya manta raka'a ta sallarsa sannan ya tuna a raka'ar gaba misali mutum yana zaton raka'ar farko ta sallarsa ita ce raka'a ta biyu sai ya ƙara da raka'a ta uku da ta hudu sannan ya gane cewa ita raka'a ta uku ce menene aikin shari'a da ya hau kansa amsa wajibi ne mutum ya rama raka'ar da ya tauye a sallarsa daga raka'o'i kafin yin sallama sannan ya sallama fita daga sallah a cikin wannan hali tun da ya bar ta shahud na farilla a wurinta to dole ne ya sujjadar mantuwa guda biyu saboda shahud da ya manta kuma itiyadi ya rama ta shahud ɗin da ya manta kafin sujjadar mantuwa guda biyu idan kuma ya yi sallama a raka'a ta uku yana zaton yana cikin raka'ar ƙarshe ce to a bisa itiyaɗi wajibi ne ya yi sujjadar mantuwa biyu da suka rage kuma wajibi ne ya yi su bayan ramakon tashahud tambaya ta yaya mutum zai iya tantance adadin raka'o'in sallar itiyaɗi da yake kansa daga kasancewarta raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyu ne amsa adadin raka'o'in sallar itiyadi gwargwadon ragin da yake tsammani ne a cikin sallah idan ya kasance ya yi shakka ce tsakanin raka'a biyu zuwa hudu to wajibi ne ya yi raka'o'i biyu na sallar itiyadi idan kuma shakkar ta kasance tsakanin raka'a uku zuwa hudu to wajibi ne yin sallar itiyadi raka'a ɗaya a tsaye ko raka'o'i biyu a zaune tambaya shin sujjadar mantuwa tana wajaba ne idan an karanta kalma daga zikirin sallah ko daga ayar alkur'ani ko daga addu'ar kunuti ba daidai ba bisa mantuwa amsa a'a ba wajibi ba ne yanzu kuma za mu fara bayanin hukunce-hukuncen ramakon sallah ne kamar haka tambaya har sai da na kai shekaru goma sha bakwai ban san batun mafarki da mani zai fito ba da kuma yin wanka da makamantansu ban taɓa jin wani abu daga wurin kowa ba game da waɗannan al'amura kuma ban fahimci ma'anar yin janaba da wajabcin yin wanka ba don haka sallata da azumina har zuwa wannan zamani suna da matsala da fatan za a yi mini bayanin ayyukan da suka wajaba a kaina amsa duk sallolin da ake yi a halin janaba to wajibi ne a yi ramakonsu amma azumin da aka yi cikin janaba ba tare da sanin asalin janaba ba waɗannan sun inganta kuma sun wadatar kuma babu batun yin ramakonsu tambaya abin takaici na kasance ina yin mummunar ɗabi'ar nan ta yin wasa da al'aura har maniyi ya fito saboda jahilci da raunin zuciya sakamakon haka wasu lokuta ba na yin sallah amma ban san takamaiman yawan sallah da ban yi ba kuma barin sallan bai kasance a jere ba A wasu lokutan kan bar sallah ce saboda halin janaba da rashin yin wanka kuma ina zaton na kasance a wannan yanayi tsawon watanni shida kuma yanzu na yanke shawarar ramakon salloli na wannan lokutan shin wajibi ne yin ramakon waɗannan sallolin ko a'a amsa dukkan adadin sallolin ranaku da ka san baka yi ba ko kuma ka yi sallah a halin kana cikin janaba dole ne a kanka ka yi ramakonsu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya gabato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan wani sabon yankuri da yake yin kira da a samar da sauyi a cikin harkokin tafiyar da siyasa a nahiyar Afirka. da kuma buɗe harkokin ci gaba da raya karkara wanda samari suke jagoranta ta wata hanya da ba a saba da ita ba a baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance daga farkon zuwa ƙarshensa. To a cikin watannin bayan nan nahiyar afirka tana fuskantar hargitsi da yunkuri na al'umma da nuna adawa da siyasar hukumomi yunkuri ne wanda ake yi wa kallo mai muhimmanci bisa la'akari da ɗabi'ar siyasar ta nahiyar dalili kuwa shine da rashin aiki mai nagarta a fagen siyasa ya zama ruwan dare a cikin wannan nahiya wato 'yan siyasa ba su yin abin da ya dace da dama daga cikin mutanen nahiyar musamman ma dai matasa suna ganin yadda mafi yawancin mahukunta suke tafiyar da harkokin siyasa a karkace alhali duniya tana ci gaba a yanayin irin wannan samarin nahiyar sun fito da sabbin hanyoyi domin kalubalantar halin da ake ciki hanyoyi ne na gwagwarmayar siyasa da bayyana ra'ayi akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashensu na nahiyar a ƙasar maroko a watan satumba da ya shuɗe an ga irin wannan yankurin da kuma a cikin ƙasar madagascar wanda ya faro tun daga shekara ta 2024 sannan kuma ya kai ma ga sauya hukuma a cikin kwanakin nan kuma har yanzu waɗannan hanyoyin suna ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasashe mabambanta na nahiyar ta afirka samari da masu tasowa su ne akan gaba wajen tafiyar da wannan sabon yunkurin sabon yunkuri ne wanda za a iya cewa ya bambanta da wanda aka sani a baya to ƙasashe a asiya irin su bangladesh da sri lanka da nepal su ne suka zama wa samarin na nahiyar afirka abun koyi a wannan sabon yunkurin da ƙalubalantar mahukunta da yanayi mara daɗi wanda bai dace da waɗannan ƙasashen ba domin kuwa za a iya sauya shi a yi abin da ba shi ba aikin da suka sanya a gaba shine faɗa da cin hanci da rashawa da siyasar da babu inganci a cikinta waɗannan samarin suna kiran kawo kansu da sunan zuriyar masu ƙarfin manufa ko kuma z generation kamar yadda ake kiran su da turancin ingilishi to yanayin da ake ciki na rashin inganci a siyasa a cikin nahiyar afirka wani yanayi ne wanda za a iya cewa ya biyo bayan mulkin mallaka ne sabon yunkurin da ake da shi a wannan lokacin na al'umma a cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka 'yan ƙasa ne suke tafiyar da shi manufofin da wannan yunkurin ko ya sanya a gaba shine samari da matasa ɗin suna son ganin an kyautata rayuwar al'umma ƙasar da samar da aikin yi da bunƙasa 'yanci na ɗaiɗaikun mutane hakanan kuma wannan yunkurin yana son ganin samari da matasa a nahiyar sun samu damar taka rawa a cikin harkokin siyasar ƙasar ba su ci gaba da zama 'yan kallo da saniyar ware ba har yanzu a cikin wasu ƙasashen na afirka da akwai zuri'ar farko da suka karɓa wa ƙasashen 'yanci su ne a kan kargar mulki duk da cewa an share fiye da shekaru 60 da samun 'yanci a ƙasa kamar kamaru har yanzu shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisa da sauran muhimman jami'ai da suka hada da shugaban ma'aikatar shari'a shekarunsu sun wuce tamanin da akwai kasashe da dama na nahiyar afirka da haka ake tafiya amma da samari zama 'yan kallo wanda ba su taka rawa a cikin harkokin siyasar wannan nahiyar kaka su ba 'yan ƙasa ba ne kuma ba su da mahangar da za su iya dora kasashen nasu akan wannan turba ta ci gaba. za a yin dubi akan wannan yunkurin da cewa sabon salo ne na bore akan masu tafiyar da harkokin siyasa na wato kasashe domin kuwa waɗannan masu tafiyar da siyasan 'yan tsiraru ne da suke rike da arzikin nahiyar na lokaci mai tsawo. manaja ko shugaban cibiyar nazari da bincike akan rashin daidaito a tsakanin al'umma mai cibiya a wato afirka ta kudu farfesa umran falodian ya taɓa bayyana cewa 'yan siyasar afirka waɗanda suka karɓi mulki bayan mulkin mallakan sun taka rawa matuƙa wajen samar da bambanci a tsakanin al'umma maimakon su magance matsalolin da aka gada daga mulkin mallaka sai suka rike waɗannan matsalolin suke ci gaba tafiya da su sannan kuma suka ƙirƙiro wasu hakanan kuma ya ce gwamnatocin afirka suna ci gaba da aiki da tsarin tattalin arziki wanda ya bai wa tsiraru damar sarrafa arzikin ƙasashensu wannan siyasar ce ta sa har ake ci gaba da samun rashin daidaito a cikin nahiyar a tsakanin al'umma wato saɓani tsakanin waɗanda suke da shi da kuma waɗanda ba su da shi yake ƙara ƙaruwa to wani ɓangare daga cikin matsalolin da ke damun nahiyar ta afirka wanda kuma har yanzu yake ci gaba shine raya birane da mayar da karkara saniyar ware ba a damu da a raya karkara ba sai dai a rubuce a kan takarda da a wasu ƙasashe ake da hukumomi na musamman da sunan na raya karkara amma iya kasa kan takarda domin idan a ce ana raya karkara kamar yadda ya dace to da an magance matsaloli masu yawan gaske a cikin nahiyar afirka da an raya karkara to da an rage hijirar samari da matasa da suke fitowa daga birane zuwa wato manyan garuruwa domin samun yadda za su rayu wannan irin siyasar ta sa a wasu ƙasashe na afirka samari suna cikin fushi a kan rashin ba su muhimmanci da mahukunta suke yi nahiyar afirka dai ta fi dukkanin sauran nahiyoyin duniya yawan samari da matasa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya taɓa bayyana cewa kaso 70 cikin ɗari na mutanen afirka da ke kudancin sahara shekarunsu suna ƙasa 30 ne a dalilin haka nahiyar ta afirka ce wacce ta fi yawan samari da matasa a faɗin wannan duniyar sai dai abin takaici waɗannan samarin masu yawa an ƙi ba su damar da za su riƙa yin ayyuka masu amfani a fagen tattalin arziki a wasu ƙasashen ma hatta a ba su ilimi ma ya gagara don haka da akwai runduna ta samari marasa ilimi da marasa aikin yi abin da ya jawo hakan kuwa shine rashin ingancin siyasar mahukuntan nahiyar wajen ɗora samari da matasa akan turba da ta dace na aikin yi da kuma kirkira samarin nahiyar afirka suna ganin abin da yake faruwa a cikin ƙasashensu na rashin aikin yi da ya dace daga shugabanninsu a dalilin haka sai waɗannan samarin suka zama garwashin duk wata fitina da barna da rikice-rikice da mayaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wasu ƙasashe na wannan nahiyar samarin afirka su ne a cikin fagagen yaƙe-yaƙe da barna saboda an ƙi nuna musu hanyoyin da suka dace na gina rayuwa ko kuma ɗora su a kan wannan turbar saboda ci gaba da ake da shi ta fuskar hanyoyin sadarwa da sada zumunta samarin nahiyar ta afirka sun samu hanyar bayyana ra'ayoyinsu da kuma jagorantar gwagwarmaya domin ganin cewa an inganta tsarin siyasar kasashensu wani abin da ya bambanta wannan sabon yunkurin na samari shine cewa ba su da shugabanni na tsakiya ko kuma wata jam'iyya ko kuma wata ƙungiya hakanan kuma sun keɓanta ne da cewa ba su son ganin ƙungiyoyin waje da wasu ƙasashe suna son ba su taimako ko ɗaukar nauyin abin da suke yi wani abu mai jan hankali a nan shine cewa sabon yunkurin na samarin afirka yana son ganin cewa an yi abin da ya dace fi da wato yunkure-yunkuren da ake da su a baya. a nan ne farfesa florida yake cewa mafi yawancin 'yan siyasa ba su shigar da mata ko samari a ƙarƙashin ayyukansu na ci gaba da hakan yake cikin dalilin da ake samar da bambanci a tsakanin al'umma amfanin samari a wajen 'yan siyasa shine sai musu yakin neman zaɓe su kaɗa ƙuri'a daga nan kuma an mayar da su saniyar ware abin fata shine cewa wannan yunkurin na matasa da samarin nahiyar afirka ya kai ga ta hanyoyin da suka dace ba tare da an yi wa nahiyar wata illa ba ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala salatu ala nabi wa ala wato an ce tarbiyya wata kalma ce take koyo da kalmar ilimi ilimi to bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi. wani ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da yake yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna irin tarbiyya ake zuwa yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da ƙananan 'ya'yansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai hakanan ko matsafi ne ka samu yana rikawa wa 'ya'yansa shi ma irin tarbiyya su kenan yana son su kai wani matsatsari amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani nagadi. wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a halittu nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan fatarmul akhlaq da Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kan dai a gaji barka mun sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu namiji na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta abodan suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa har da iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke karkashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar Darus Sakalayin da ke birnin Kano. to allah ka ta malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita wata za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da abinci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma ramu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.